الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النبي فلادي أظن قنتي إطار رمضان 1436 نعد نجي يتصفو بينيكو صفو بيني يا جون 2015 نعم ya ci gaba da katun da katun littafin ijabatu ijabatu sheikh imam an arba'i na su'alan fi a su'al ne katun kuka ta ci a su'alu rabi'u a su'alu rabi'u wa salasun egajiyan a gama hukumu ta tabi masajid ki hukunci yanzu fulani mutu masallaci yo wanti ka sautil hasan ya zamu sudu tsabire wangi joli a dai salati tarawih buga ji salat tarawih no ma'ana waje alo masalati no lo masalati de de da de bire na. no wai wazo ki hukuncin na manga ikhtiyarul zai tuka mu fi suna. ezu lati tuda da masalati na eji sunna na wa fi imamun hasan saut umma da liman na jajjere wangina amurun tayyibun lamari wangi da wani wangi yo amma maktiyar masjid amma yanzu da masallaci na ko yanzu na alqa'imuna zai je laye da masallaci mutum na la ya tamu na bi sunnati eh, eh da sunna ya walau kanat aswatum hasana kaga da birwangi falayen bagi tiyaru hangoyi ne za ta masallaci rinina fa kaifa bi man taba al'asuwa ta fakat kiwa ga wato ya ciye zana da kitawa za kawai wani fa ta tabo laisa min hajji rasul fa sallam ezu ta masallaci rinina ni ko fila mutum masallaci zani ga wanda mini ya ba wa ne ba wala mina hadi salaf wanda mini ba wa salafu salihu ba wa man tabi'ahum bi isani radiyallahu anhum da zai ga lamin tawaye bolo bolo sa ku je da gani da aya as-su'al al-khamis wa thalathun e ma wabe mutu ma hukumu tardid imam li ba'd ayat rahma ki hukunci liman wa fi repeat ayan da cin ramaji aw azab ko aya shi ya azaba asna Salatu tarawih lokacin waje sallar tarawih nan aljawabu eji haza tardidu mashru'un fi salatin nawafil every few repeating aya ya rama ji kwaya azaba ji anini sallaye na fila ube da shari'a wajiya wujiyar bibica khususan fi salati laili ko kwanta ko ta sallaye shi fakad ja'a zalika hadisun hadisi da kigan najo la takhlu na hadisi wuce adena adena ke kan ko fo da gaina bi mana hadisu wuce dai ayu aibu ni abu ko ni ko ni abu da ni lakin na ma hadisu wuce bi majmu ya gu ko kan don yi tadullu wa lawu ala shar'iyyati zalika etiyen na da shari'a bi mana wa gu ko kan da dai makazabu da ba wa dawu da ba wahin da ba mudallisu mutamu bil kazibi udan bwana ngole mabiya ko jo kakai wale ga hadisi nan manya hadisi guda da hasanun da gairihi a mai lasanin da gairihi juja wajen gani ako ta ɗabar zangoci cikin babon nan ne mafi lasanin da gairihi juja gala ga yi zajiya ugu guni gawa ga hadisi yan ajiyawa gugunya ga wuyi hasanun da gairihi hadisi ya gaji a jiya gwagwu ni gama min agu ya san ligari a mai lasan ligari ji hujja to aya kuranu su kanki ma ta balakum min nisa masna salasa ruba ijma'u na ma jiga wa jin gwagwu ni ga na suku ibn kasiri wuji kaya ijma'u wuce ibn kai ibn kasiri tafsiru bo al-imam al-qurtubi tafsiru bo ibn jariri tafsiru bo shinkiti adawul bayanin ibn kudama al-mughni ibn al-arabi manji kaka ibn hazmi maratibu lijimai ya bubo abu muhammad ibn hazmi don ke laga wucin da likafi ali kabu fi usul kan ba nufe ji bayani ko su fiya ne bisa sallam nan awali ne gani zugu iza ci pada ci bayani wa fil asli bil ijma'i fa sa'adatun kama fi shuzuzil Nau'un. min alkhatar in ga ci ya ji birbiri ga man na shi a yawo da yi zamanin na nan ya zaki a shekul muhaddis mukbilil wadi na mukbilu shi alalima ma ya ga gutu fatin mu jibo karshe ga zan do na ga gajin ya goguna ga zai ya tuya wuce zumane man dide shi a sayo musnad min ma laysa fi sayyani ya muku wa ma wa Allah da yadda wanta ba dike ga yaji an ni ga maga maga hadisi mun ta tabu ile eh àdí ẹ ẹ. àlàyé sọ́nà kàwọ́ àdísùn bá wà ń àdínì o. so na ga wajen ogo gana so ka ka ka yi dayan fil adati al'ibaha ngo diga ne ko wal aslu fil ibadati al hazru ngo be kaida ke dabo bugun al fil wal abuda'i tàrímọ̀ àtàìdí àlìṣìlù tọ̀ wà lé gan tó yi káìdá náà ọ̀pùrẹ́tì wọ́n máa ká lọ́wọ́ já mú fa hakan da lálẹ́tò wà bí shirin fa ma abu da wùjá kadin tashar ìlànà lábẹ́ tambihan wọ́n rí gane kó bó ẹwọ́n nínú abin lugu wata ramadan ya bi wadajin bayani ya ji wọ́n lè wá sí ní lálọ́à káà na kadi akhraja an-nasa'i Alimamu imam an-nasa'i wa ibn majah to ibn majah wa Ahmadu to ahmad wa ghayruhum to sai jin hayana an abi an na Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qama bi ayatin ga ni sa sallam diki ya mu laili bi ayani hatta asba har bi kaku nay ba ta yura dido ani sai ripitu wa kada Hassan na wani albani fi sayyid ibn majah al albani ga adis na Hassan ya sayyid ibn majah waje ana aisha ta wanda daga bana na aisha bi an tirmizi wal baga wa garuma annan nabi sallallahu alaihi qama bi ayati min al qur'ani layla ga annabi sallallahu alaihi wasallam wuji qiyamu yayi shi bi aya ni fi repeatu hasan wal albani al albani muhammad nasiruddin al albani ga hadis na Hassan hasan wal arnaut ran al arnaut zai al arnaut mai hadis ga mun so yi mo ke dimashko ada shu'aib al arnaut amma da abdulkadir al-arnaut aji taki kiyan litafi kakayi aji taki to zadul ma'adi ibn eh, qayyim da litafin da shi kakayi wa baqiyat ahadithun ukhra hadithun da ci make da ke wa a be kasira a nisa كثيرة عن وقد جاءت yi da ba السلف آثار ما بدني ده بعض سلف جو في ترديد الآيات في صلاة الليل كده الشوري في تيان وشي صلى يشينا حتى اشتهر za عنهم har tu babu ne na gobe daga ba salafu jonin ko Zakar almurwazi fi kama fi muktasar kiyamun laili almurwazi muhammad ibn nasiri almurwazi mutum litafe muktakem da litafe muktasar kiyamun laili ne gobe ga muhammad ibn nasiri almurwazi in ka litafi ya ci sallah in hmm. ka tazi muqaddir salati nke kakita nke kalita fiye kiyamun laili nke kalita fiye kitabul witiri ba ta ci ba kiwo mu eti sallah so litafin kiyamun laili da kitabul witiri ne litafi ne muhammadu ibn nasir al-mirwazi kana min mai hanabila jo be de man eh, al-hafiz al-mikrizi wa kiyamu laili summarize a ce ga muktasar kiyamu laili wa kitabul witr summarize a ce ga kiyo muktasar kiyamu muktasar kitabul witr wa le ga asali zai kauna muhammad ibn nasri zai mu da summarize na suku ya al-mikrizi ngala wa la ga bi abun na ga al-mir wa zilladi teminu be da muktasar kiyamu laili wannan ko laji ganewa to su tumura sai muka sarki ya mulai libanin almiklizi amma tazimu qadru salati ya wazi miladi ko ade zai summarize una mujalladi gubu ya panci panci matsayin ya salla matsayin ya salla da ya ga imani bayani den ku ake al'amalu udamini mini imanin bayanin naku e ci ga sallah da mini ne laɗe mumini nan nga ma malaja jigan nga ma mala ba ne lo firakul muslimi na kabbaini na suku mini ne laɗe firakul muslimi na jiyo ne ji sallah makalatul islamiyina waqtilafil musallina ya bula san lashari makalatu mana akawilu ji e gaji ya firakul ji ya akida bi masailu ji na ji vejeji mini ya ba musulunci na e gana da ce lebai vejeji sallah ne a shawa lego ga sai daga ji sallah a logu mini al-islami yi na shigowa ko ji ganewa ọ̀dọ̀ argument yẹn argument yẹn luwa. sai zane gulugwa kastala da kuma zumu sun jaku zumu sun jaku hajji mai tunci. wa ibn abi duniya, to ibn abi duniya, litafin ya tahajjud wa qiyamul layl wa za min fiqh salaf al-azim da da min fahimta ya salaf ne wacina li anna al-maqsuda min tilawati al-qur'an e bane ne makasudi daga ba qur'ani nan wasu ma'ihi da ta shi na. nan ga ta dabburu ya zufu ba ya zufu ji tadabburi al-qur'ani wa kullu ma yusaidu ala tadabburi umila bihi yan na maga za ku taimako ya ce ta dabbura alkurani a lokacin biyu ibn kudama ibn ga kin bai da littafi ya muktasar min hajil dino nan ji gane ko safa 56 nawa in lam yasulu tadabbur illa bi tardadil ayati didha abe ke kaga sai o so so repeating aya no gado dikiyo وفي ريتيتو وقد جعل في السلف المذكور دليلا على الترغيب في هذه العباده يتلنا سلف صالح جلونا ولا فد من هنا ايا ذا قدر يتجي عباده قال النووي في الاذكار الامام نووي قال تافي على الاذكار نو قد با جماعه من السلف زانو تشي من جماعه jama'a اسيا يشي باتا يتل الواحد منهم الايه الواحده اذا من ابو wahida با zamini abu lailatan kamila ya shi bata aw muzum ya ko mo sai ya shuci ya tadabbaru ha inda alqira'a wa fi tadabburu ka kunun ga baka tunan wa qala al-allama ibn qayyim fi miftah dar sa'ada ibn qayyim wa galita sai miftah dar sa'ada zai zi kana adatu salaf na gaya al'adun ya salafu salijo yura jidu ahaduhum ayata ila saba zaini min abu abuwa fi ripitin aya albe lashi fakiratu ayatin bi tafakkur zuba aya ni bi fu payu fi tadabburu wa tafahumu mu da fahimtu khairu min kitati khairu min qira'ati khatmatin mu da alkhairi zo ga qur'anu ci diga da tadabburi wa tafahum ya za mun gaji tadabbur mun gaji fahimta mun wa an faulil qalbi ma la amfani biya yayin bagan wa da ila husulil iman ma wato bagana la imani gana wa zauki wa zauki wa zauki ya alquran idza ma lamma namma ne alquran da walomi wa tardidu lil ayati fi salati tarawih idza shuri fice ayaji salati tarawih laysa ala umumihi wajen tiyan general ga aya da sai repeat wan baluwa wa tardidun aya cin fiya azab wanci dai repetition aya na je ga azaba dan aw rahma ko ga ramadan bi dalili ma qala uzaifa radiyallahu anhu bi dalili ga yana uzaifa su kuje da an ga fi salati sallu wa ma rasul ta da alaihi sallam ga fa ka la yamuru bi ayatin fi azabun illa ta'awaza billah wa go aya gana azaba ne ila facin wa tsari ba su ko wala yatun fi rahmatun illa sa'ala allah umma go aya gana ra musu ko da na illa facin wa ba su ko wa minhu yana kiya ga ci ganda na suku ma fi hadisa abi zar ina bai da hadisi ne abi zar radiyallahu anhu min tarjiri sa sallam qawluhu ta'ala sai dai ga ne sai da sallai shi ne ci sai ya aya bagan in to azibuhum fa innahum ibaduka so ko ga jin azaba jayo wa in tarfil lahum wa magafa bi ayi fa innaka anta azizul hakim wa ga na azabi wa dai kimana wa dai limina wa tarjid hadha al aslu annahu salatul munfarid

allati tulqa ba'da aw bayna rak'ati salati tarawih na aja fe di tsakani sallar er tarawih jona eh ala sallar majina ale ga naga koma ya jijiwa ko amma ji balarabe jon common kano cewa ale ga ga ji tarawih ale ga ci a jira kafuni ko a ga kafuni ji daga na masallacin da ce ya ji sallan ya ji bakatun kwana su eh agaraka ake a hankali a fata minti goye in between ke minti goye ne fada su zan da da dangwa zan da da zan da zan zan da shayi balare da ga shayi sun ji masalacin ina ji ko lokaci da gaji zugun ke minti goye ginin da abin da zan da cayi na kinwa a jisun da ci ba ko a ayan ci ba ko bayan ya ce kuskure masalan ko masalan da ya clarify ke minti gutu minti gutu a banin kashi wa wazu shi da fiye jigun efoji eh, wucin na ki hukunce wazu irin nan ko yi jiga da yanayi ganin <laughs> ko ma waje abele ya sandoci wa da littafi mai tunan hankali hadisi ke shi na gubo furin doro wani ganin kiwa ba hadisi sun caga ga kuke minti ba kutanin karafelu ifura su ke yoro ji ifura wajen abele kami a fin zanen wani to bai pass ya zo an yi ni? to ina yi dabo an yi a ejijiye e yiri nan gba wa lo ko wajen gani ne mai gana ni ko hmm. ga jawabu inista inista galal waktu bainal arba al awwal min salati tarawih abeke zagaji amfani bi tsakaniyar kagu ne mafarin ko ya tsalla ya tarawi fi talabi ilimi ya ce wa ilimi na fatai eh, ya bi ni qaid durusi aladara sun da ce a zaji wa masailin tulka alal hadirin da matsalan da tana ya ga san zai ji ji ba ga wannan tunan wa kad takhallalu shay'un min al wa'zi wa'zin da ci gada ta ci cewa. fa wujud da ibo dayanan ahsanu min adami mun je ga aga don dawa wa za la mahzura fi ingole ewuna e kwale fi mudan na towa le tsowa li'anna min babi talabil ilmi ya banan na mini babi ilmi wa buyo wa talabul ilmi isa la waqtun mahdud wa ilmi wanda lokacin na atsauna la ya khuruji anu na ga wa tiya bana bal ma ta yasara zalika fa'ala kan do na sauti gadna buye za ta ajin na kuma zuji kiyo ya zuji masalacin da ciyo a e, jin na tokin babu na ma kan da ci iri ta ji dibu e a eh ya fa e, ya misali ga jira ka guni a fa bi zo eh as-su'alu sabi wa salasun daga e, giyagma wa be gutu abe ma hukumu khuruji nisa ila ila salati tarawih ki hukuncin zagi da tin salati salat tarawih jijo tarawi ga yi kin babun da ga shayin re da bai yi ji ganewa wa kwalo ngo mana wala ji ke ga wala ji tarawiya bi da shan jiji bi mana ke bi di ji sallar e bo fike bi ne ga shan yi kai ka fike bi ji ga mu ba no tu yi na me ne bi ga ta Allah alamu amma ebe eh, eh, da obe ko Wa waga gangan wagan da ya sashi yin na understanding ko laji ganewa da jiya na kone shi da shi wani aiwa aljannare da kagwe Ina hankali a to suna ji liman na alhaji Allah wani gata Allah ji kan gani ga tiyani cewa ga gama bayan wa gaga shi shi wacce da vocabulary inda ci yuzu shi na wa ɗe to yana wai wani nan kin wa ji gane wo ga yi ko nu ga ji gane wa ji wule nu ji ga wo mm-hmm. wasu kun yi language ta ci tiwaya wa alimin da tun lin nisa ba na sai amma da bane adin zagi Allah tin zagi na ya khurujina wa hunna mutabarrijatun najalatiya a mai jikana ɗaya sutura musulunci amma ne lani fashi kutula ne aljawabu eshe al'aslu fi salatin nisa asali ci sallah zagi jo an na fi buyuti na ji sallah a dambo lila hadis liwari da yabo hadis ne bi sitar gibi lahun da bizalika ya ce a ya vumba bai jijin ya ce a gaina fa'inista a zana auliya a hunna ilal masajid in zagi ne ga waya zini bi e ba shi ko ya manci aji ko zai dai na ya dan ba wuliya wal umuru aji nan waqtadat al maslaha al izn lahunna maslaha malaw ga aji izini yawo uzina lahunna bi zalika aji izini yawo ga da aji sallama masallacin rawa al bukhari wa musna al imam al bukhari wa muslimi gobe an ibn umar da ba hadisa abla ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala sai dai annabi gan la tamna'u ima Allahi masajid Allah wuce yin zagi shi ya ce ce ga kama masallaci su kuluma wa fi lafzin lafazin da ci gan izasta azanat ahadukum imra'atahu e zami ne yabo izasta azanat ahadukum imra'atuhu in e zagi e in zami ne yabo ga wai zini biyu illa almasjid gan wuje zini an wulo masallaci fali azan la an gaji wuzin zini wa qala al bayaki fi sunani al imam al bayaki ga sunanu mu ga inna al amra hakika umurni bi an la yumna'ana ko eti aga kama amuru na dibin wa irshadin umurni wuyo ya aya za kwadari bi awuza be la amru fardin kunji umurni dole ba wa ijabiyan da wajibi boya wa qawlul amma min alil ilm na magana mai shiga bayani bo Kultu, muhammad imam ga la yaktalifu al ulama'u mai da cin ba fi anna al mar'ata ke den zagi idza kharajat unga tiya tahajjabat unga jilbabu ji daga fito har biki jilbabu shi wa da tulare tiya idan na haji jilbab wuce nan waye je gangani bai ci tacuya idan wuce ma a fedi fele-fele a umma ba na kano a fe shoyan shefu shiyan na kuna umma umma umma ke ji libasu ah قال ابن عبد البر ابن عبد البر كان في التمييز تعفي التمييز لو عاجم وما جاي جماع وجين أن لها أن تستدل الثوب على وجهها من فوق راسها كده يزعجي ولا إدكت يي وبمعنى ولا نقاب وجينا فإذا لم تتعجب مني أتي من الخروج كده يزعجي ما جي جلبا وجي hijab wasu kun abu ka kiyo abu ka yin tiya qala an-nawawi fi rawdati talibaini al-imam eh, fi rawdatu talibin rawdatu talibin ya al-imam an-nawawi mun ga littafin ba da an zakara ta min al-ulama bayanin tuman wace ya danyina sun makalam ga باتفاق المسلمين على من على من النساء من الخروج سافرات ووجه فسك أن الإمام wani edochici inda gige ci ya ce lanin fatula ebe ci kawo gara ci ya ci gamu ila yin biyo ne ga ci an laki jin ila sutura musulunci uji ebu de gwota we tiya we lanin pawu ki dana eti dana koro dana esi dana yegbe dana kwalliya dana design dana filare dana maga fitinu gade ba ajiji ma ale magan ma taraktu ba di fitnatu adoro ala rijali minan nisa

na madani ne ya tunu goyi gwamnati wani amma kamin gwamnati na baban doro don giwe kuwa fusa kuma alikun na rawar kudu a nasu wani jara ne ah, yes ngai mafarin wani da gije la jilbabu je la sutura ji e wadan e je musulunci na ngai baban doro ga yi da ya ce fitina be ba ne be zine da ya ci da ya kya wake wa biyu bi sahibi kifayat al akhyar e na gama mai litafiyan kifayat al akhyar ga wa sahibi mugun al muhtaj wa qala shaykh al islam ibn taymiyyah fi minhaj sunna ibn taymiyyah ga minhaj sunna ga ittifaqul muslimina mai musulmi ya ittifaqu ji alamani khurujin nisa'i safirat ke da alayin zagi ya kayin tiya a ta alani pajawuna li anna nazrata mazannat al fitna ebe da wasu wanda ya zage wajen fitina da wa ajima al'ulama wa ajima al'ulama majma ijma wujin ala anna tariqa idza fi ma yukhafu minhu la yuzanu lahunna ada ke lo masalaci na ada ke ne sun da ẹ̀kọ́ ní wọn àdáná bá ní ìjífẹ̀ ní jésù gbé ìlàgí yìí lẹ́sìn náà ń gbọ́ ní ah, àgá lọ́mọ ẹ̀fọ́ náà bàwọ́ ṣe snow safe. wàmín adájú kúrú jì ní sáílẹ̀ masajidi ní lẹ́dẹ̀dí náà ṣe gbọ́ ìlàgí alágbàsán àgá lọ́ masallaci náà fèjì tì náà bulbukur alaɗi a gangan mai tulare ji wuta ji wa fib mai tularen nuwa ji wa zai matsalatun murjimawa da yayin da fuka ha matsala ne ma tubo ji waktalafu amma da cin liba halin na ilwari da hannun nabi sallam fiha na yalin tanzihi amli taharimi in za ki kana kan e ce in zagi jo be yi na jina e tiya litanzihi yo bi mana e gwalu jega kashe e al'amu bo aramu bo warajiwa tarim kikan ne kika yi aramu bo ya na kaula ya bude gana nabi sallam ga ma min imra ta tatayyabu a dai zagi na gatula ne dalil masjidin ta da masalacina fa yakbalu Allah salatan hatta taktasila minhu nusul janabati eh fa yakbalu Allah laha salatan ta ca go sallah zawon ta da gwaye zagi na gano fujem waje na bana wa hadis suna suna fada talimul khuruji ala al hayati al mazkur hadith ne lau ga gwaye ne zagi a tiyaniya bani masu kun zagi na tiga pani uta tiya enin gogoro dana a cuci maza dana ngo ji gane ko ida e kwaro no ti dana bi za ji habi ti obi gwaji dana biya nki ago no ti la hakoro dana biya nje ji be le sun ti aji kiyo wa pa ni ya de gbe gbe we wo yi pa we de pa na suku fo ti wa beto jilbabu e de ka mu ga ba ti o ka ji wa ti atula re ga gasina kan te wo to zuma to kasan to ti to kin wa ka da mota ku ga ti ya ce go gaga ji ko ja be de kai e ka ji kiyo e ka sheba abin ga fitin lufiya bu zina linna su bu shawati nan nisa'i e bogo azu bikaf as-su'alu thamin wa salatun ko egagiya shibadin guba ma hukumu salatul witr ki hukunci sallar witr wa kama da duraka ta ki mai adadin rakayan witr jo wal hunaka suratun muhaddada tuqra'u fiha tuqra'u fil witr ngba sura madabona atata ga to sura na witri ngaba gugona kuyo a jawabu ishe man ga yi lamda bibe anna min al ulama ya da min man nasa na ji lagabe alal ijima ke da ijima wa dabo ala anna salata alwitr ke da sallah ya wutiri gairu wajibati wala farida wuji wajibi amma di farilla ne ngo ga wajibi ngo ya farilla ngo ya hatimu ngo ya lazimu ko amma maza bai a hanafushi e rike lada da tsakani ya alwajibu gangani be alfarbi amma mazhabi ne ke da su Allah ya rike da wa wa tabari fi tazibil asar a tabari ga litafi ya tazibul asar ga la khilafa bayna al min salafi ulama al-ummati ce ne ba da ba ne mai mafarijin aluman ba wa khalafin da manna nabi zuma zuma bani an rijazin da li ahadin an salli maktubatan raki bangare halil uzuri ke dangon ya zane zaji sallah farilla ta cinye tuce mai a bi aliyar uzuri na nan faloka ne wutur fardon wajiban da wuce riga farilla ne wajibi na ma sallahu nabi sallallahu raki ban da gairi uzurin annabi a ji ta cinye eh, tuci ba wa qala ibn battal ibn battal ga ni yau eh. na jima alul ilimi man ya yi jima wuji alashtiratu zalika ke de sharatu yonan wa anna wala yajuzu li adan yusalli faridata ala dabba ke de ngoya zando ne wa sallah falilla ta ce dabba na min gairi uzuru ma bi uzuru don bayana wa ta ce doku ko ta ce rakumbo ko ta ce mashinbo ko ta ce mota wai dazin waga wajen sallah yanzu ta ce tushe ko yi sallah asar ta ce tushe no waga ake yi kino wa lojikiyo wala allojo wala sallojo jikin bo la jo wa alkibla cewa wala sallah zuwa ko cewa kuma tan tucho abun ga sallah yana fila waje ta cinye tucho wa qala ibn abd albar fi al-istizkar ibn abd albar ne litafi al-istizkar ga wakad wakad aqada al-ijma wa la annahu la yajuzu an yusalli ahadun faridatan ala dabba ay ijma jike dai gun ya zandu wannan wani sallah falla ta cinye tucho na min gairi shiddatil khawfi a shi gari shi datla khaufi kaga dai da su ya tsanani da kaga ga tsanani da su da bana faka fa biya za bayanin hujja na ku bayani da hujja ke da sallan wutiri ji dole ne bin alibi sallan wutiri ta ce tuce kotu wa kad saha an adadi min sahabati wa ta daga bazan da sahabe jo adadin da cin nisa da jo ana li witra sunnatun ke da witri sunnuro na wala isa bi wajibu maji wajida wala ya sai an ahadin minhum khilafu haza daga mantazu daga bazan mace na ali ganna bana fa ma min haza ijma'u sahaba ne ba wai za ki ga ijma'u sahabe dabo Allah ana li witra sunnatun muakkada ke da witri sunnuro wani bukanan وحدث الخلاف بعد عصر الصحابة في وجوب وعدمه كل باتي دي بزمي صحابة يتين بواجبي sallah ya wuce da kashin wujan wasta kara raya jimur a la'adar wujubi raya ya jimur masu kun a ke ji wajibiya kala shekul islam ibn taimiya kama fi majmu fata ibn taymiya ga kin bi da fata uban rawar wal jimur la yujibunahu jimuruji a ga sallah ya wuce jin doriya ai alwitr ka maliki ki alimam maliku na wa shafi to alimam shafi wa ama to alimam imam ahmad ibn hanbali li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala rahilati ibn abi bai sallan wuce ta ce tuci bo wal wajibu la yuf'alu ala rahila sallan wajibu mai ju ta ce tuci ba lakin wa bi tifakil muslimina sunnatun muakkada amma bai tifako mai musulmi shi sallan wuce sunna na bukanin ngo doga na ga sallan wuce dole ga jana ko aga ga sallan wutiri wajibi eh wutiri wajibi ga ga ya ga wutiri wajibi ma na no wutiri wajibi e farilla wajibi farilla ne la establish farilla ne aya kula da ko sunnatun mutawatira amma wa establish ya wajibo bi hadisi ahadi e bago e ba su a ga a ga sallah ya wuce rigiyo wajibu maji farilla min yana mai laji da hadisin da shi da bagan inna allaha zadakum salatan ila salatikum al-khams fa hafizu ala wa salati witri hadisi yoni bani ne kpata dai lawa ga kiyo sallah ya witri dai sunnan da bokanin ya e zagajin wa lada amma kaga ya zajin wa di lefi a kacha wujin wajibe ba aljahu al-aqwalu ba wallahu alam qultu Sheikh Muhammad Imam ga da nasu ala al-ijma' al-madhkur zai shi lagan ijma wanci bai kere sallah ya wuce rijin wajibi ana itabarul mukhalifu shazan a gaza na ga lebanin za wanci shazan mana da na ja lebati ya sallah ya wuce dole wajibi na za wuci shi ya aisha zai bane ya ga ali ijma'u ba wa fil akhdhi bil ijma'i falam sa'adatun kama fi shuzuz al qawl naw'un min al khatar كما نصى لا ذا ابن عبد البري كما ابن عبد البري لا جندنا فخرجنا في هذه المسألة بالآتي yace masala na dai ya lit conclusion da dai mafari alwitru sunnatun muakkada witru sunna na gbakana la na lamu baina sahabati la fi zalika ile sahabin dole ji can da ba ci ganna ba number two la khilafa baina sahabati an al-witra laysa biwajibin can da ba ta tsakanin sahabi ba ke dai sallah wutiri dole ana ta ce la fi ko musulmai musulmi da can ba ta yi yin bani fi annal wutira sunnatun wa kada ke dai wutiri suna wani bukana wa inna ma ba don bi wujubi sashe mai da ga wajibi ma na maza mai hanafiya shi wasu yi wa damu da wujubi ya gani mu buka gani suku sannan ya wuce rijin wajibi wa amma qawluhu amma ya ga nuna kam adadu ka witr wuka da jin raka witr yonin a jawabu je wa wa ta'ala ta yurad bi salatil witr kan da ne kabe salatil witr ne salat le sallai shi bi rummaci ya bainin wa ta'ala ta kan da ci ma yurad biya salasu raka'atin kan da ci ma ne kabe bi salatil witr ga sallah raka guta ne zai beji gozumana wa za wal mashhurun daga yake ina goyake nan wa ta'ala ta kan da ma yuradu biya rakatan rakatan wahida raka nike ce wa za tafsilu zalika idan ya ƙi madana fakad dalla la ya da nono kauluhu ya gana nabi sallallahu alaihi wasallam ga alwitru raka'atun min akhiril layli da raka ni keti wani zaji mana ya shi na rawawa musulmi wa mutu tafi kuma da lafzi salatu laili masna masna sallai shi raka gbagba zai jiwo kai za ka shi a hadu kuma subha ya zami ne ba gabe su na ga su baya da ji ko ji fali wutir bi rakatun raka ni wulu ja wutiru wa kuwa salaf sai an lutar juzu bi rakatun wa da kasiratun ya ga na ma a fusari salihu mai mafari ga ga raka ni ke kin kun wuce da ne ga wuce da kusa Ka na limam Muhammad kama fi masail farih imam Muhammad ya ga kin nuda da masail ya salihu ibn Ahmad ibn salihu ibn Ahmad ibn Hanbal wannan ga yarwi an arba'ati min ashabi rasul annabi sallallahu alaihi wasallam agwarwa bi daga baza guni min sahabi shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aw tara bi raka'atin kida annabi ji wuce bi nina Ani ibn abbas da ibn abbas wa shi da bana na aisha be wa ibn amr to abla ibn amr ibn as wa zaid ibn khalid ka zaid ibn khalid wa kad sahalu tilbi rakati ya majma'ati min salaf asaba wa minhum wa tazu ko da ba jama'an da ci mina salaf sai ke da ji tilbi rakani na wa minhum min abu usman sayyidina usman وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص وتميم تميم بن عاص الداري وأبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ومعاوية ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم تزيج رضي الله عنه واختلفة أجمالي كان لبا هل يلزم أن تكون ركعات لوتر كسب قتل صلاة شفء أم لا؟ ńgbọ́wọ̀ gáàjí wítìrí dóòlì wọ láṣẹ́fẹ̀ ọjọ́ ìṣẹ̀ká ojú dóòlì à kó lájí gáà níwà misali gbá e za shi uji wace wa ali waje jalar ko feji raka ni ke to feji wutiri wajen wajen wace kashi dole yo waje raka guba raka guba raka guba raka guba raka guba raka ni ni ko ji gane wu aljawabu eji Ga kadi sa halwiti rudu na salati musbaka an jama'atin amina sahabati wukira ta zu ne za jira ka ni wo ma ni salan da ci shuzuwa kala al-hafiz ibn hajar al-hafiz ibn hajar in ga fatul bari ga ha an jama'atin min sahabati wata su daga ba jama'a da cin ne sahabe jo annam autaru bi wahidatin min ghairi taqaddumin naflin qablaha idan za ga cin sahabe jo aji wuti raka ni a majina filan da shi zuwa wa qala jumhur ahli ilmi jumhur man shi magagan a ga wal afdal ne dai fa la ganin da babu nan an tusbiqa bi shaf'in wala shafa jo shi ma'ana waje raka guba guba ne ciwo shi da raka da waje raka ne su mu kuma ولم يصح na عن صلاة البتراء والوتر بأي عدد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز ngole sala eh salatul batra ngole ga ta duti ba ira ga ga ji zaka ni ke ci asutiri o ma ji shefa ndo ji asuma na sallawa ke tukuyi wato ya ga wanci ta zuwa ga wutiri ne zaga jinan bi ayi adatin sa a nabi bi adadin do ni ga ta daga ba ni sa sallama na jayizun wajen waje wuturo raka wuta waje wuturo raka gutu waje wuturo raka gutu aba waje wuturo raka gutu ani ni eh gba fe te gba fe te ya wa ba mu raka gba sallama raka gba sallama raka gba sallama raka gba ba mu wani kagba sulur wani kagba sulur kagba sulur kagba sulur wace wani kagba da ba ta kiyo yi wani kitabul ya muhammad ibn nasir da na jina wala ga ibe قال النووي في المجموع الإمام نوغن لتاتي المجموع كسب كأن مذهبنا gashi da lake dai mazhabi ma'ana mazhabin shafi'iyya ana kallahu alwitru rakatu wa tsaro ihda asharata raka ke dai sallah ya wuce riwa ga ajina ene lowe fitaten gimi ni ubo ne raka ni sallah ya wutiri ene lowe sallah ya wutiri ne raka ni ni ene madokun ga ne raka gobe ni wa fi waji wa fi waji waje inda ce mun ne gando ce mun kun salasa asharata raka raka gute wa ma bai na zalika jaizun ko eh da takani ba su mana ko guta ko gutun ko gutu ba ko gutu gutuwani wa kullu ma karuba min aksalihi ko alhamdulillah wa kullu ma ken do en do na maga karuba min aksalihi ga to bana do kun gana kan afdalun da fala ga biya za bi ne qala jumhur al ulama min ashabati wa tabi'in faman ba'dan na ga jumhur ya sayo ya ga zabe zuma go na ga قال شيخ islam ابن تيميه ابن تيميه ga majmu fatawa ga wallazi alai jama'ir ahli ilmi ina jumuru mai tana anna zalika kullu jaizun kire na bata anna zalika kullu jaizun na bata ge wa ala alwitr bi salamin wahid idza muji witri bi raka wuta bi sallama ni aidan kama ja'at bi sunna kam bi da sunna walakin hadhihi alhadith ma hadith naji lam tablug jami' alfuqaha ko mujin maji bata gadi ga hadis na tuba sakari a badum alwitar bi salasin mutasra ka salatul maghrib har tuba ba na manwaci ga makaruyo na waji wuciri nan ga mi yi da jin nan ga da shi sallai magari nan ka salatul maghrib kama no qila an maliki wa ba'du shafi'iyya kin da daga daga bai ma maliki bai sashen shafi'iyya shi wal hanabila bai hanabila shi nan wa kariya ba'duhum sashi man na fuyen manji alwitra bi ghairi zalika ne zaji wutiru ma ajirin na nan kama nukila ana biya ni fa kare ba duma malutar bi hamsin wa 70 wa 90 mutafila ko fashi man na fa ne zaji wutiru sa raka mutu ko gutwa ba ko gutwa ni nga mi sun in batan wala ko jina kama qala ba da ashabi shafi na sashi jama'a sa yaje shafiya shiga nan wa amad to al-imam do ma to al-imam maliku na wasu abu ne daidai su kun annal imam ai za fa ala shani ma jadi sunna liman gaji yanda cin ne na sunna bai gani bai yi na wa autara ala wajin na lujil mazkura umaji wucili ta fiska ni mini fiska ne bi da bi a ce da hadafa yasbahu al mamun fi zalika liman gami tutiya ce wallahu alam imana no le lo sashi bare akwai da ce laji wucili ka kai nan yan naje ne ga sun be shi fi masallaci wannan ba ta waje ma tinga ko diga na ko lo kitabul wutiri wa la tasuji bi a kiyamu layli al albani wà láyé yíyú jù bí àwẹ̀ ọgbọ́gọ́ mo ti kí a lẹ́yìn tara wuji tarawi na ka mutu wani wuji wani da daga mutu wani da daga yi buwa biyar ni zane ma di mutu wani na wuje sallah wuye to ba ta wani kiyo wanke wa qawluhu ba ni jigan walu wani aka suwar muhaddada to kawo fil n ba sura ya daba na ja samu ne zagba witri bonin aljawabu je saha an abdurrahman ibn ibn abza annan nabiya sa sallam kan ya karo fil witri wata da ba bramano ke di ari sa sallam feji ba unga ji sallai witri na waju jigan waju ba sabi ismu rabbika la'ala ko wa kul ya al kafirun bi wa kul wallahu ahad wa kul wallahu ahad ana abdurrahman abza gaskiya ibn abza na ne le ga typographical radab wallahu alam wa zlau utres wa sa misa ibn abbas wa ta da shi daga ibn abbas qala tirmidhi fi sunan al-imam tirmidhi ga sunan wanda zai tara wa aksaru alil ilimi e dok nun da ya mai jita nan mina sabi da mini sabi jin alaihi sa sallama wannan umman ba zai bai zuma ba ne an yukra bi sabi an yakra bi sabi ismu rabbika la ilaha illa rabbika la ala da wutiro wa kulli al kafirun bi kulli al kafirun wa kullu allah ahad bi kullu allah ahadi ya kira fi raka raka'atin min zalika bi suratin da kan duwa min ibn ba sura ni ba ga kira ga ke raka wuta na wajen ko wa qala bin nasr fi kita al witr muhammad ibn nasr al mirwazi wa galita fiya kitab al witr ya bubo ga wa an sufiya da ba sufiyano ga kanu ya tahibu na ja ga mustajiwo an ya kira ya zuba fi a yi mafari ya witr ga wa ba sabi ismu rabbika lala wafi sani da raka ba ce ma wa bakuli alkafiru na sun mai sha da coji ta wudi ma na coji tayya waya na abin zaci wuke yin nuki ne sun mai kara wafi sani sanye ta ce wacce bakulu allah ahad wayan karata gaira zai suwar wani gagba su na iji jin na jana aji za aka wa kun awe wa kalan na wuya al'imam na ogan wa kawo alkadi ya da alkawudi ya da na nabe an jumhurin ulama da ba jumhurin manjo wa kala maliku ga malima maliku ga wa abu dawuda limama abu dawud kultu muhammad imam ga wa kasa hat ba'd riwayati sashi riwaya ja tazu an yakra ba'd al-ikhlasi ke dai zagba su mai suratul ikhlas suratai al-falaq wan nas yazba bi rabbil falaki bi rabbin nas na ga kafin ja abun wal ilmi inda Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu